babul mimi babi da yake magana akan harful mimi yake cewa duk wanda ya yi mafarkin baya da lafiya jigib jikinsa to lallai haƙiƙa mewa Allah zai jarabce shi da ciwon munafunci a cikin zuciyarsa kamar yadda shafir gani annabi ya kawo aya da ta zo a cikin suratul baqara a inda Allah yake cewa fi qulubihim marad fa zadahum Allahu marada aya ta goma saboda haka duk wanda ya mafarkin baya da lafiya a cikin mafarki to lallai zai samu naƙasu a cikin addininsa amma me zai ƙara samun lafiya a shekara da za ta bijiro duk wanda ya mafarkin baya da lafiya mai yawa kila matarsa ce za a samu naƙasan addininta kuma jikinsa zai ƙara samun lafiya yawa babi da yake da alaƙa da rashin lafiya ba ya kai sama da fassarar mafarki kusan talatin da ɗaya ya danganta dai ne wanda ya mafarkin ɗabi'a al'ada addini kasuwanci ko aikin gwamnati ko na kamfani ta haka za a iya fassara mafarkinsa ya zama daidai da wannan da muka fassara ko kuma saɓanin haka jama'a muna yi makawa fata alkhairi assalamu alaikum masoyan annabi shakmalan awwal adali masanin fassarar mafarki mai domin annabi